alhamdulillah yau muna maraikin lahadi sha tara ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai takwas kenan ga watan februari in ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida sai mun kwana kan aya ta da a Allah ta'ala yake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 matsalolin da suke kafaru Allah ce misalin waɗanda suke kafirci wanda ba su da irin kafa gaskiya matsalin lade ya ɗiko imala ya ke kuwa ne yana kiran wanda baya ya jin komai illa du'a amore da an sai dai kawai ana magana ana ambato bai san abin da ake faɗi misalin dabbobi da mai kora kai ku yi nan su sami da ku yi nan sai ji kana furuci kana tara za ka in sun firgita sai su yi gabas in sun ga gabas ba ta yi su yi yamma in sun ga yamma ba ta yi su yi kudu fa abin da ke faɗi Allah ya ce wannan shine misalin kafirai da da'awar musulmi da su riga sun mika kwalinsu ga uwayensu yanzu abin da uwayensu suka yi shi za su yi daidai ne ko ba daidai ne sun mutu kuma na umyun tsawon laya kilo Allah ya ce kurabu ne kebaye ne makafi ne kuma su da hankali saboda ne saboda hankalin da aka ba su sun mika shi ga wasu suya Allah ya halittu su mutane lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anam bal hum adall ulaika hum ga su da hankali ba su aiki ga su da ido ba su kallo da su ta su kunne ba su gefe saboda ne saboda zuciyar ta raja ga wani abu daban ko shirgu ko da shirki wal kafir an shayar da su sun kafirci wannan misali ne da bai da kullu ko yanzu ka kalli wani musulmi yadda ya jika hankalinsa ga wasu lalatattu wasu wawaye suka bai da kwakwalwarsa kamar ta dabba su tsora shi ga abin da hankalin da shi zai daukar sa su kuma taimaka shi ne addini sai ka isko kuma ba su da mutunci da dabbobi misali ne wanda ke daidaituwa kowane lokaci kaga mai hankali duka aka ci masa ka kiran ubangiji wanda halittu mutane ya ce kar a buta mu kowa in ba shi a duk kuma ka bautar da kaga ya kamata mai hankali ya fahimci wannan magana ce ko karba za ka yi aka ce ga wani abu da sai ka sassaƙa shi da kanka sai ka kera shi amma kuma sai ka kaji kuma ga bautarsa yana neman taimakonsa yana neman agaji gare shi kuma ba ya ji baya gani baya iya taimakon kansa da gobara za ta kama zai iya daga wurin da kansa da wani zai zo da takobi ya sassare shi zai iya rama da wani zai zage shi zai iya masa ubar har da haka kuma ya zama mai amfani ne كأمثالكم في الوقت وأنكم عرفتم Allah ya dawo kan muminai ina mai ba mu umarni dangane da abin da za mu yi a cikin arzikin da ya shata mana ya shimfita mana a cikin يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يقول لك إيماني كلوا وفي من طيبات ما رزقناكم daga daɗa ɗan tsarkakan ababen daɗi ga ni'ima waɗanda muka azurta. Wasu kuma lillahi sun godiya ga Allah in kun tafiya wuta abudun idan shi kuke haka anan Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran mu zuwa ga cin abin da ya halatta mana wanda shine dukkan tsayyiba duk abin da yake tsayyibu ne halal tsayyib shine tsarkakakke tsayyib shine abu mai amfani tsayyib shine abu mai daɗi duk abin da ya tara waɗannan sifofi gashi mai kyau mai tsafta mai daɗi mai amfani Allah ya in ka ga Allah ya haramta abu to irin sunna mu ban ba kada akwai da kazan ta tare wannan jama'a ko akwai cutarwa tare da shi kamar jini ko jini cutar da kai zai ko kuma killa ga jikinka kamar naman alade da naman zaki da mushe wanda ya mutu babu yanka to kaga duk wannan ba gairu tsayi ba don haka duk abin da tsayi umurni ne na Allah ku ku ci wajibi ne ka ci zuwa yanayin da ba za ka mutu ake duk wanda ya bar kansa da yunwa ya yajin cin abinci har ya mutu ya saba umarnin Allah kullu a nan wani abin da zai tsaye da rayuwarka ka samu idan ka rayu to ka tsara ƙoshi ka ni'imtu ka ji daɗi ka yi kulkuli wannan kuma mutu harbi eh, in ka so ka tsara baka so baka bari amma ne ka ta'addi da Allah kuma Allah bai ka zo ka shi wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahim kar ku kashi kawo Allah mai dinki da tausayi ne kaga da sai Allah ya ce din tayyibat ma raza anan bai ce halalan saboda saboda duk abin da tsayyib da mun halal ka sai mu ya أما أقول إني أفتح حلال طيبك أنا حبيبك ما يعني. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا أبدا طيب جيت حلال هو حكى كل شيء جيت إن كنت إياه تعبدون إن شيء كنت بوتا توشكروا لله بقول لا إن من تنعمر الله كن بقولي أما بطلتي ليه بقى ka cika koshi ka yi lafiya da ka da adalci mutunci ne ka cika koshi ka samu lafiya ka dawo kana zalunci kana lokaci marasa mutunci ne ka cika koshi ka ɗauki ƙarfin jikin abincin da ubangiji azabta ka da je ka yi sabon Allah ne mutunci ne ba ka ka wasu kuru lilla duk godiya ga Allah in kuntum iyyahu ta'budun duk kuka tace shi kusa? don haka duk lokacin da kake godiya ga ni'imar Allah Allah zai kara maka iska zalar kuma shi kafin da zai danna duk lokacin da ka gode ma Allah kara maka wala in kafartum inna azabi la shadid in kai mutunci kuma to azaba Allah ne tsanani Kana jiran ka Allah ya kare allati inna ma harrama alaikumul maita abubuwan da Allah ya haramta su ne abubuwan da ba su da tsari الميتة والدم ولحم الخنزير الميتة شيء نموشي abin da aka rike babu yanka saboda ya kume jininsa a cikinsa ya gurɓata namunsa ko kuma abin aka yanka da sunan wani ba Allah saboda an yi a ko kuma aka kira sunan Allah amma wani ake nufi yanzu misali wani zai zo ya yanka duk wata ibada da ba ta Allah amma ya ce bismillah ya yanka don kirsimati to ya yanka don wani abu daban ba Allah ba ba a ci shi ne ma uhilla bihi da ghairillah da abinda aka wato ambaci wani suna ba na Allah ba gari Allah ya haramta wannan ka je wurin kabarin wani babban mutum ka ce za ka yi masa yanka wani ziyara wani gari inda wani kaurin wani bawan Allah na kirki da aka yi da sai ka yanka a wurin kabarin wannan abin da ka yanka ba a cikin ko ka tafi saboda kayi ne don wurin Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika ke da sallar da nake da yankan da nake da rayuwata da mutuwa ta zuna Allah ta shirika da kun bayi da abokin tarayya su wani tsura gaira bagin wala adil su duk wanda ya matsu gaira bagin ba yana mai ta'addanci ba kuma ba yana mai nema ba ba zuwa ya yi nemo abin nan ba الحالي ينادى إيكو يلي نحلل إيكو يلي نحرم إيكو يعني غير باب ولا عاد باب وجه إياك با معناه بيتم يدعي أنك بقاشة با ما ذلك إنه إكتا مميتا كلام الخنزير حدوان التكنسي حرام الوقت انت كتير أنا من مقاشة الضرورة يا كيغا للورة ضرورة الضرورة اللي يعني أرجعت ضرورة kaga ya wuce hada yanzu dukkan muna muna bukata muna jinuwa duk wanda aure mai na jinuwa haka ne ko tafiya wurin sa wanda ita ce fasar malikiya ta suka ce duk wata rahusa da aka yi ma matafi wanda yake sayar sakon Allah baya ne misali mutumin da ya tafi ya zo ya je wurin karo sai mota ta lalace masa ko taya ta bashi kuma kai accident sai ga su a sun kurmin daji sai kuma ga yan fashi sun tare ya yi cin gudu cikin dawa kwana biyu yana gudu sun sai ya samu wata dabba lalibu ce barewa ajalin ta ya ce mata ta bada ta mutu ta bushe ga shi matsi malaka suka ce karyar shi domin da ke tana mutu da wurin karuwar zai na alƙiya bai tsere yau lokaci sannan kuma kare ya raka a yi ko mini san tafiya don tafiya da ba su kware ba sannan kare ya yi kafa a kan hufi saboda yanzu shi ne tafiyarsa duk dai wani sauƙi da kasa ana masa ne suka tafi babu saboda gaira bagin ya kafa tsara bagin saboda mai tafiya da adalci wala adil haka kuma ba yana mai ta'addanci ba ba mai ƙetare iyaka ya wuce gona da iri da haka ba shi kenan sharadi uku ne Allah ya sama wanda zai ci abincin haram da farko ya zan tsurra kuma ni tsurra ya zalla lura ce da biyu gaira ba kare zan nemo waye cin da sai wala adi kar ya wuce ya ka bukata to yanzu ga shi a sunkumin daji kuma ya samu kalade ya yanka ya gasa ya ci ya koshi to ai gaba bai bai da masaniyar ko yana ko yana cin wani abinci ko bai cin masa ka haramcin guduri a kai sauri kai gaggawa idan yana da tabbacin ya kusa kai inda zai samu wani abinci ba ya rasa ya gudanar wani amma idan bai da tabbaci yana shakka har yanzu ya guduri ya tafi kuma kare ta kai lalurar ta kama haka ya bari sai ya yi azumi na kwarai ya ji ta lalle yanzu kuma iskurra yake lalura ta taho sai ya buɗe burga mai sai shi wasu ya san da jin rani ambaliya daga nan ne malamai suka fi kaida ce a darura bi'ul mahdurat lalurori suna halartar da abubuwan da ada haramun a wannan aya Allah ta'ala ya takaita abubuwan da ya haramta ga hukuncin zaita wa dam lahmul khinzir wa udilla bihi ghayrin amma a wasu ayoyin ya ƙara uku inda ma zuli halar da ko amma ya kama da ma'oyin da biyu rai to sannan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta sai shigo karkashin wannan aya sai zan din babin ida wa takhsis la min babin nasakh وجد عليه صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيب abin da ke farta na dabba haram ne za ka mage ba a ci damisa ba a ci damisa tana farta zaki naman zaki ba a ci kulla zina da duk abin da ke farta zai mukhlad bin da da duk tsuntsun da amfani da zaka ke farauta kamar da ke nan kamar wani tsuntsun ke jemage jemage yana cikin mu bubu kuwa ita daman kolo duk suna ci kolo da kana ke ce mai salata ke ce mai gulu ko gulu ba eh shawo duk abin da yake farka ko yake daga ko abin salata ya haramta ta sunan shi قلنا من باب التخفيف التي إنما حرم عليكم يعني كم أبدا الله رزقك أنه ga wata aya ta ƙara ga wasu hadisai sun ƙara kun wannan a gurinmu ba matsala ba ne saurin tsalaka su gare su yake matsala saboda su su takaita kansu abin da Allah bai takaita mutane da wanda ya nuna cewa Allah ya ce inna mal mushriku na najas wannan najasar ba mahala ce kawai tana da tasiri yanzu kun ga yanzu kiran sunan wani Allah ga dafa ga kada yan yanka Mamman ya yi yanka Olu ya yi yanka Mamman ya ce bismillah Olu bai ce komai ba ko kuma ya kira sunan wani ba Allah kaga duk yanka ne wannan ya halatta wani haramta ya haramta wannan Tafi da shirka ga abubuwan da muke ci shi ma babba ne na wannan aya tana nuna mana yadda Allah ta baraka ta rake ne kai ga mutane da Allah ya so sai yau mutaddam mai da ya matsadda Isra'i. Isra'il zan babu sauki amma duk inda kunci ya zo sai Allah ya sauwaka daga nan ma malamai suka fitta wata ka'ida idan za ka al'amuru kasa idan lamari ya kunta ta sai ya fadi Allah ta'ala ya ce ma ja'ala alaikum min hawar Allah bai samu kunci a cikin addinin ku yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana so ku yi kuma ya san matsatsi saboda ka duk inda ka ga matsatsi ya kai matsatsi ba addinin Allah ke دين على فوقي لأن هذا الدين يسر أنا أدين فوقي غري إن شاء الله صلى الله عليه وآله ان الذين يكتبون ما إن الذين يكتمون ما أنزل الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب يقول أن الذي يتشن فيك بوي أبدا أن يتوكل في نلك أي ما أبدا يهودا واتي فكابوس أشرف sai ibn Affab Malik ibn Sufay wanda ke zuwa wurin mushrikai suka ci kyauta su ce ku faɗa mana gaskiya ta wannan addini kuma ya gina Muhammadu kuma sun san ƙarya suke domin ma anzala Allah min al kuma ga aya sa hannu su su rufe mai da suka ga aya su rajin da hukunci ya faru manzo Allah ce sai ku ɗauko a aka ɗauko ga inda aya su ce guda ya sa hannu su ya rufe هذا بيتسوء عنك أكرم تبي أما الزمون أنا أوي اشتروا النبي ثمنا قليلا تعرض أنا كل سنة سيقول شيء معنا ثم تحسون في تكيل منك من ده الله يواصل للفتاة اللي الله يتوكر ثمنا قليلا أنا أبن دوليا متاع الدنيا قليل لا أبن دنيا قليلا حتى أبن ده كرباحية قليلا في السماء قليلا da za ka mutu ka bar shi duk abin da za a ba ka inda ka tsaye za ka rufe ka bayyana ƙarya ka koya abin da Allah ya saukar kana ci wannan kaci da Allah ya yi ya ci baya kudu da su mutu ne da ba abin da suke ci da kawo nan su ban da za ka wannan san kuɗin da ake ba su wuta ne sai yukallimuhum Allah yawmal qiyamah ranar alkiyama Allah bai magana da su ashe jama'a Allah na magana da wasu kewayen da ya yana tabbata zai magana cewa Allah ya kauda kai da gari ku zai magana da ku abu mai azaba ne Allah ta'ala ce ah, qala sa'u fiha wa la tukallimu kun shiru ka fara yin magana abu mai azaba ce da fiya banda azaba wutar da suke ciki wanda ita Allah ya faɗi ta wurare da yawa innal ladina kafaru sawfa nuslihim nara innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم درجة تستندى بعد ستكوني بدلناهم جلودا لو أن malamai su ne suka gano كان ba kan nama ce da kan fata yanzu in aka yi to raɗin jin ya kare ki ciwo wanda ke ga wuta ba ta kai cikin nama abin ya zo da su da fatar su ta nuna ya ce da ita ba su zo kula gaba da wasu kuma an hamiman a shayar da mai tsananin zafi wanda zai yayyanka hanjinsu kaga wannan azaba ce tasiriya والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صب من فوق رؤوسهم الحميد من حرقه ما في بطونهم والجنود ولهم قرآن من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق الله يقول كفسر علينا كان عذاب لا إذا لكن من قابر لكن قيموت لكن كم كذب وسيم التي أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أن نصول إلى سكة سيئة أتى سكة ميكا شريعة يا شريعة كأنه سكة ميكا بتعمل العذابة المغفرة سكة سيئة عذابة سكة ميكا قابرة ما أخبرهم ألمنا إنما ما كيف تقلين سكة ميكا على بسنا لفسر أجل كما أصبر كما أصبر على ما ما يمكن يدس كي أقولك كما خلص أنا أقولك أنت أما تبني سكي أقولك كما خلص أبي لفسر ذكي ذاك قولي ما غي أي تعجبوا من صبرهم على الناس وقول كما أصبرهم على الناس إلا ما ماكي ألا أنا ما ماكي abin da sa suke ganin sai kamata a ce Allah na mamaki ba saboda da sun suke ba ka mamaki sai abin da yanzu ka gani haka ne abin da ma ka san shi kana mamaki duka ayat tana ɗaukar duka biyu kawo abin da zai hada kowane yau wata falsafa ta cewa inda suke Allah da kaza ka inda shi suke suka zuwa wani matsala. Ya ji mutumin kansa. abin da ba a yarda mu dingina masa abin da mun yi ta waya kuma ba mu waya kuma Allah ya ce ina mamaki da kuke akwai wuta ba matsala ba ne Sheikh Al-Uthaymeen ya yi wannan magana ba mu gana. Eh. Yawwa, حتى ما أيت أي قائد إلا أن ترسل عجب ربنا من قلوب عباده وقرب غيره ومن جد مبينا ما ماكن إلا قائد سكيين كما الحال التنجي يا إسود الصليم ليش قوى حالا يمس يمس يمس ينا يا رب يا رب هو القرد قريب an kusa kai inda zai samun sauki da sani wani mai talauci ya kai masa ko kasa kwatsam sai sunan sai fito a cikin wani tallafi kaga ya yanki kauna amma ga tallafin ku shi Allah ya san abin na zuwa don kaga da kace Allah na mamaki ba da kai sani bane in yi da cewa ba a mamaki kai da ba sani ba shi kansa wannan kasuwa wani abu ne wanda ba a haka a cikin wannan aya sai yan kundi malamai yan kundi kuma mai ƙarfi cewa a yi hattara da koyi ilimi musamman don neman abin duniya yin haka ɗabi'a ce ta yahudu هذا بكره الشعب عنده ماله مسلمية يا شيخ وانه انت ومنها ان كتمان العلم او بيانه لغرض من الدنيا من الظلام ابو ديوني ما له يقول يعني يا شيخ قوي الي دي كان كم وتفنوا فات الدنيا بدا أفني أن إلي يجون كم وثمانه الدنيا كم وثمانه كل رأى أنك إثمان العلم أو بيانه بغرض الدنيوي من الصلاة وذلك لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ إذا ظن يا نونا wato يا wakar كان kansa ya fahimci abin da ya wajaba ga malami na isar da ولأنه جاهل على نفسي حيث من هذا الخير العظيم في نشر العلم. هو اللي عرف جابر كذا شو اللي قوي اللي عرف جابر كذا babbar falala da lada take cikin watsayi ne لأن من أفضل الأعمال نشر العلم لكن أي cikin ayyuka ba wanda yake falalar watsayi ne kamar da ka san kada ilimi man lada kan da mutane shi ne kana karanta wa dukkan manhaji na gaskiya fa innahu laysa kalma yace domin ilimi ba kamar kuɗi bane almalu شباب ba تبوهم naira dubu hamsin farkon ما yanzu ina amma في da karanta da shi انا azumi har yanzu ايه انا wanda ka dauko أرأيت الآن في الصحابة رضي الله عنهم أناس أغنياء أكثر جنس من أبي هريرة رضي الله عنه أوكي بلا مقاول ثاني بالتسليم أسئلة من ظالة الصحابة عيما إذا كنت كيف ركبها yake akwai wanda sadaka ta saka ta abu horai rayu ita ne sadaka da ilimi aikin sawabin da biya fi bin maro rawa ne da kan suna hadisi akarwa yake nan abu horai ke samu saboda hadisan da ya roye suna annabi wanda kullum cikin karanta su ake ta fi girma ta fi yawa da kuɗin da sahabbai suka bayar masu kuɗin alwa ثم أرأيت منزلة الإمام أحد بن حنبل ونحوه من الأئمة مع من في أهلهم إلى الخلفاء والوزراء والأغنياء لكن تنزف وتنتامي إمام أحمد بن حنبل يترى كل اللوكة تنسى التاجر اللوك تنفع لإن كاسو اللوك تنفع لما صحيح وعنيني ولد الهير سيد يوحيد بكبر misali ne ga maka ɗauki ما لم يقدر ما لا بك maka mahmud رحمه الله هيا yi a تنفع su yi sadaka abiola ya yi sadaka da kuɗaɗe manya manya fulawiyo ya yi sadaka da kuɗaɗe wai wai shi gina masallacin wanda har yanzu in ka kalle kamar gini yanzu ne muna yara kai shi dan canji a sunan dan attajirin da na zariya dan ja akwatin kwanan duk bilik kika cikawa da yan burtsananu da ake cewa dubu iya ka kuɗi ya cika ya sa malam buɗe direba na gaba da malam da laula bakar suna zaune tsakiya an zo ga ƙauye ta kafar dan malam duk lokacin ka gare ba a titunan kwarai sannan mota hankali take tafiya ga malam sai da rawar nan an san shi kaje ake ba mota ba ta zo ba sai mota ta zo kuma ne sai a tsaye ne sai ya sa hannu ya ɗebo ya liƙa ba. Allah wani abu kare Allah ta kudi na jafi kare ita sai da kawai daga cikin kasu ta malama ina fara bukata da abin ita so kake magana sun taru ita ko da zabi ba sauran ban guda. ya dai samu ne ba ne idan abin da wannan a attajirin suka baya a wancan lokacin mala bakar gobe ba ga da a wasu nan sai bukata ko ga gumin ma ba su da iyaka masu karanta da suna ko ina da ko ina Allah ya ji kansa ya masa gafara to da kamala ce malamai su ya tara da wannan ayi kawai ilimi don neman abin duniya na ga gaskiyan ilimi ka ki fahimta saboda kana gudun wani abu ya suke maka na girma ko matsayi ko ɗaukaka ko neman wata kariya ga kanka ko neman wasu kuɗi ko abin kuɗi ko don a yi da kai da sauransu da sauransu wannan ce nuna tsoron haka bayyana ilimi da yawa a duniya akwai ilimin da ana bayyana shi don Allah ko nan ya ji hatsari jama'a domin shi ne yin su zai gwada muku don Allah ya ke yi. da kai mai tsoro da cewa shi ya gaya ma kowa gaskiya amma ba don Allah ya ke kun ce har ka karkare shi ma ne ce mina kwala shi ma na fata ne Allah ya mana التي ذلك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمقام فما أكبرهم على الناس ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن أوتينا فأبواني من أن يستوك للتابع بالحق الأساسية يبين الأساسية كما لتابع يا رب الأساسية الأساسية وإن الذين اختلفوا في الحجاج ما تيقول أن كيف بانوا الأساسية wasu su kare ta wasu su gaskata ko kuma su rika sabani tsakanin su game da yadda za su kare tashi wani ya ce sihiri ne wani ya ce mutanci ne wani ya ce karya ne wani ya ce kaza wani ya ce waka ne a cikin shi kafin bari yana cikin rarrabuwa yayi ليس البر أن تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الطامين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Kuna da aya bakan dabiya ya kamata ce karatun musamman su mata, ya ce an ware mata tafsirin رانا غدا هذه باب التي ما لا يدركه كله لا يدركه كله لا يدركه جله قالت عليك ليس البر ان تولوا وجوهكم ولا المشرق والمغرب الذي حاليا عندما كان الكتاب والتاريخ لكن تسيبكم ودائما تسجع الكبلة تسي مكان التفرق تتنزه كل شيء شريعة مسلم فاك الله يبتل زمال قداء سوشه kuna da jiki bai wannan sai zama dauki ne ana gani sai silbirra an tuwallu wujuhakum qibal al mashriq wal maghrib birru fassara shi da amma al birru kalma ce shi ana hada ta da takawa ita ma takawa fassara ta da tsoron Allah amma takawa ta wuce tsoron Allah akwai tsoron Allah a akwai tsoron Allah a cikin takawa akwai in Allah a akwai hattara da dokokin Allah a cikin da kawai abu ne ne faɗi ta ba biyu tare suke a hakika ne ma suna cikin kalmomin da ibn sani yake cewa idan ta faɗa ta tara ƙas ko idan ta ƙas ta tara in suna tare za su rabu ko ne da wata ma'ana amma in kowane ya zo shi kaɗai to kusan ɗan uwansa tare suke kuka ka ce ku yi birru ko ba ta ku yi ta kawo ta kawo ta ce haka ta ku yi ta kawa ko ba a ce ku yi birru ba birru ya shi haka birru babban kalma ce ina fassara shi da ɗaya haka birru aikin kwarai birru aikin aljanna birru da'ar Allah birru biyayya ga Allah birru tsoron Allah babban kalma ce larabci ya kadin fassara kalma da kalma ko wata ba su إليك بعد ما أنوني لبنا سألت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ba fuskantar da muke gabas ko yamma kaɗai shi ne da'a abubuwan da da'a suna da yawa ina sai a wani yake walakin al'urra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina ko zan imani guda biyar da bakin sun zo imani da kaddara na cikin yana imani da Allah aqama as-salata wa ata kuma manyan بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس لا يسألكم وآتى المال وكي قال رمضان مثلك يعني ما لا تكتب إلى آخر إن أتى بين لك ولكن البر ما أتى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب لا شدة ya ba da sadaka ga nan dangogi guda shida kaga cikin takwas cincin guda biyu ne babu wa fi sabilillahi yana wa fi sabil a wa fi sabilillahi babu shi والغارقين لما بابوا لما أصل الرصاص ينعن هذا غارق الناس وفي سبيل الله كما كبايت كما أما تتصور أنه في سبيل الله هذا كذا شبو وكذا وأقام الصلاة واتى الزكاة هذا من يرفع المسلمين في أي سورة سنشبو كذا والمؤمن بعاد إذا عاد تلك القوري هذا الشيء كما أنكم جيت الحالة هي والصابرين في البأساء والضراء أقولي أبين البأس أقولي أريدكم وكذا أي مجانا إيمان أي مجانا إنفاقي أي مجانا سلا دمكا أي مجانا تجيئون كري غير يتعدينكم ولكن أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون to haka asdinku bai tabbata sai ka cika waɗannan abubuwa al-taqwa ba tabbata sai ka cika waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa su ne al-ilmu kaga mun da birru da taqwa da sirru da abubuwa ne zaka wane ne mai gaskiya tare da Allah shi ne wanda ya cika waɗannan abubuwa da Allah ta tabaraka ta'ala bari mu koma mu fassara laysa al-birra tuwon tuwallu haka. ayyukan da'a ba su ne kai ku da kusancin ku قبل المشرق والمغرب fuskanci gabas kawai ba ku yi sallah dai ba kuma alƙibla ba ita kai ce addini ba ko addini gurin ba abu ne mai faɗi ko kuma da maganar alƙibla ta zama topic har wasu suna barin addini saboda ita mu a gurin mu karamin magana mu a gurin mu addini faɗi gare walakin albirra man amana bi albirru shine birru man amana billah ko kuma walakin albirra ai walakin albirra na biyayya shi ne mana wani bisa wanda ya da Allah ya da samuwar Allah ya da zaman Allah shi ne ubangiji ne halitta ya da Allah zaman ubangiji wanda ake bauta ya da Allah zaman sa mai sifofi na kaita da sunaye na kaita daga wanda shi ne wani اليوم الآخر بإيمان دران الله هرا da duk abin da Allah ya faɗi game tun daga mutuwa har abin da aka bayan lahira tana fara daga ina daga ina lahira suke fara daga mutuwa zaka duk abin da sallallahu sai ya faɗi da zuwan mala'iku rinka tsarrai yadda suke ma tsarrai tun daga yatsan kafa har yanzu ga baki da adadin mala'ikun da za su zo karba da abin da Allah ya faɗi cikin alƙur'ani game da kule ka wafahu waya take yi kule tawaffakum malakul mawt alladhi ukila bikum tawaffatu hatta idza ja'atum hatta idza ja'a adakum al-maut tawaffatu rusuluna wadannan da da wajen mu iman da su har a zo ga maganar bayan an sauke rabi sai faru ina an shiga cikin da ni'ima da azaba da kabri wanda ban sai in mutum ya shiga kabari a fasa damka wadda kowa bai kuma ce ba halatta da akwai mai kuma ce ba da sa'ad ibn mu'az ya kuma ce ba saboda shi da ya mutu ba ce da al'arshin Allah ya kimkiza in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk abin da Allah ya faɗi dangane da tashin alkiyama da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga hisabi mallakar sirati awon ayyuka raba takardu mai karɓa ta dama mai karɓa ta hagu masu faɗawa wuta masu shiga aljanna duk abin da Allah ke game da lahira imani da shi na cikin albiru kuma da cikin imani da lahira aikin kai yarda akwai alƙiyama akwai abin da yake sa kai ba ku misali in hadari yakan kama an sayi ruwa shi manomi yake shuka yasa zai shuka saboda ta sun damana za ta yi wanzu Allah ya ce sama daninta ta yi kura dole ta ne ta ke da malaki har ya ce ba inda za ka dora ya sanka hudu sai akwai mala'ika wurin kuma yana tsaye kuma yana rukuni yana yana dai sannan ku diba duk yawan ƴan adam kowa mala'iku daban da ba tare da tsaron ka guda biyu ga na ka da na bayan ka. ga mai rubutun ka na dama da na hagu da ba su min bayni yadayhi kowane ɗan adam yana da su kala kala sannan ga masu wanda aka wuce ta mu kawo mana ruwan sama wanda aka wuce ta ma su rubuta ayyukan mu ta waɗanda za su je mu cikin kabari su hana إلا لديه رقيب أكيد أنا دوني تقول ذا منكر وأنا كيف وين ذو حديثي ثم لا يقول قرية وأن الناس قوانا رأيي أما بعد كرسو مكتب وحد الله يفتا يجرس يفتيس كرس جبريل إسرائيل إسرائيل وملك الموت هو رقيب أثير تورنسو amma abin da zai baka sha'awa shine duk waɗannan bayan Allah su harun da wamaru su mala'iku an faɗi ko da ayyukansu duk an faɗa dukansu ibadun ne mukramun masu daraja ne amma la yasbuquna bil qawl ko hum bi amri ya'malu ba su rigan Allah ga magana kai ba sannan abin da ya sa su shi suke saboda haka masu cewa ƴaƴan Allah ne kaga nan an wautar da sannan mai ɗaukar cewa mala'ika zai iya yi yadda ga dama shi ma ya kure duk da da girman mala'iku abinda Allah ya ce kullu allazina za'u billahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم ملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي فراك تم ملائكة الله على الساعة من إيمانه من كم ومن فرشكم وإن دعك فلا هي تدرس وإن تبا فلا هو من إيمانه sannan ba مع الله ma من shi ثاني يعني، من aikinsu. Misali, sai magani da aljannu ba abokan mala'ika ba neman agaji da amma za kai inda mala'iku da zo su maka addu'a ومن عنده لا يستكبرون عن عبادي لا يستكبرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون او النمبر انا تغاث الشغل ما يكفيك ما بقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين سنين لا تكي انت ملائكم يصلوا كما كجافر الله روى يصلوا كما كجافر الله حكي سبحانه أن أول كتابي أول كتب الكتاب عن الجنسي اللي اتفقنا على يتوقف هي جلسه كنا مكتبها التوراة الإنجيلة الزبورة رسول إبراهيم da suratul musa da alqur'ani su bu hudu sun ce a taura wasu sun ce a wasu ne daban ba su ba to duk dai littafan da Allah ya saukar duk manzo a kamar da littafi wanda na ci abin da ibnu tafiya ta tsora a kansu ko da bambancin annabi da manzo to annabi ba lalle a baki littafi littafin magabaci amma manzo na kuɗe yana littafi amma kuma manzanni da ya mutan littafin su haka ya nuna littafan su cikin da littafin da حدثني نحن الوفاء النبي عيسى النبي داوود عليه صلوات الله والسلام من ظني ان الله في قران عشان تقول عشان تقول كل دير اكل أتكن آية سورة الأنعام ألا في بطي tilka hujjatuna ko atina ibrahim ala ya zuwa karshe sha bakwai to ku kara da eh? takwas ne yawwa to bayan su akwai shu'aibu akwai salihu akwai hudu akwai idris akwai zulkifli akwai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ishirin da na hmm? zulkifli yana cikin ثلاث لو تلك وتلك فقال كيف لكل من الصابرين بعد تلك في جوا من هاي أنا ما بديش هذا ما لو بس تحسين الرسول أنا أنا بس كيف شيء تعريف الرسول ينعرف الرسول ما قال الرسول شيء لي وين يقول كودي أنا بعد راح في الصلاة هو يقارع الشركة في فقط فهذا قوشي ما إبليس يكوات أكراس المنزوبة لكم على بينا سايد شكري ما جانسو إني فكرة عن النبوات إن جينا ذاك جيدا فقالوا معلميتي بالتحريري هي قلنا ديسون يقولنا إيماني لألك على الله جمال بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي النبوة وعند من تنبيه kuma hadisin isa ya bani inganta ya ce ɗari uku ne da goma sha sha uku ko sha biyu bisa haka ɗari uku da sha ɗari uku da goma sha wani lokaci ɗari uku da goma sha uku su ne annabawa wanda ke yawan bi matsayin malamai ba abinda suke wa'azi da shi sai abinda magabatan mutane suka yi wa'azi أبدأ كان مثل وحي وحي ما أو ما ما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسالة إلا ثم يقص الحد والنسل Allah ya wahayi zuwa gare su gaba ɗaya da ya aiko zuwa ga gare gaba haka ba cewa annabi shi ne wanda ba a ce ba kowa wa zuwa koma ta kuma kuskure zai ka koma wanda ka amma kuskure na Qur'ani ya kafa da su an aiko to aiko ka kuma ta ba za ka faɗa mu ba zai yi ba ina so ku bani ayar da Allah yake ya ya aiko ka tana tasu ma alqa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala rasulin illa idza rasul wala nabi illa idza kamanna alqa shaytan fi zaka aiko su akai mun aiko su akai annabawa ma aiko su akai وقال لك وآتى المال لا يستوي الكفار كما يدروا ya ɗa'a shi ne wanda ya ba da kuɗinsa ba da dukiyar ce kashe ta ga kurba kurbaɗai yanki suna zama da talakawa da ba da dangi to haka infaki da farko ana so da su gida yan uwan ka wuce da ba wajibi ne ka ɗauki nauyin su ba amma dangi ne masu bukata sai ka ɗauki nauyin su sannan marayu su biyo baya ko su ko Allah a sa ka ba ka da sai Allah والمساكين لتلكاوا وابن السبيل يكذب a مساكين وجماعة كسر شو اللي هو مش هو المساكين والمساكين ومساكين tun da kuwa samu wannan ilimin mataki ne duk wanda bai mallaki abin da kake da yi da dalilin kula yau wani mallaki da kake ce kake kani na da da riba sai dalilin kamar su ba sai ba su da yawa inda zuwa sake wannan sabi da matafi wanda kuje wanda yana karanta shi wannan zamani saboda yanzu duniya ta haɗe akwai waya akwai karatuwa akwai pos akwai kaza za ka inda da an koga yin zara kada kuma ya zama ne karuwa ya yi amma a da kake su mai arziki garin su amma mu sake a wata saboda babu yadda zai kai ga Allah sai Allah ya tausaya wasafi ne da masu wanda ya halatta da yaro ko ke a'a kai dai mai sun mai roƙa roƙe ka fito dan ka fito kana ji ko ka bari amma shi haramun ne roƙo ke da dare annabi sallallahu alaihi wasallam nan da lisan guda uku babu wasu kibare da ya kai babbar misali da wajen kwantar da bayi sai bawa ka ke wuta ko kuma bukatar ka taimake shi sannan ka dawa ma ba kana ta ma har zaka ka ko ni shi ne ke ce da kuma ke ba da zaka rubu da hadi da ahadi ma su cika alƙawari da dunya alƙawari da Allah dora mu da alƙawari da dora mu ko ba alƙawari da Allah dora mu a kwanda mu ne da kare mu in ka kake ne na auya ka ba alƙawari ne ka dauka ko ko ba ka ba wani wurin ba mu da muka ji daura da daukan ba alƙawari ne dole ka cika to akwai alƙawarin da Allah ya dora miki da kare ki da alƙawarin Allah ne gare ki wani da kula da kai da ruwa kai tarke kakka ka tabbaci الصابرين في البأساء والضراء وحين كما صاحب قولي في البأساء التلوث ما تلوث بلاء الأفكار والأسئلة musamman in kana ganin masu zuwa masu jin daɗi ran tana tafiya sauya yalla ta ce masu haƙurin talauci suna cikin masu kima wasu rani da masu haƙurin cikin kakacin masu musamman da ciwo rashin lafiya ciwon haƙuri ciwon idanu zazzabi ciwon koda ulcer hawan jini kasunan duk wanda Allah ya ɗora mutum haƙurin sa yana da dinar ba a lokacin yaƙi a kan haƙurin jihadi saboda Allah ko na makani ko wannan na yanzu wanda muke amfani da muna kara kuɗin muna da awa yanzu wannan kyamarorin da suka san suka kuyar da kafin na kun je kama kun kashe miliyan ku don wannan kayan sautin da kayan rikodin da ne suke saka duniya da suna ba da jihadi hakuri kai irin wannan da hali kuma da da nan Allah na magana sun san da ya ba da ran shi wani kai amma in da yake yake magana ba mu da shi ne amma muna da irin namu Allah ya kula da da zai sadaku ko ya ka wannan su ne masu gaskiya ko la kaulu taku musu ne masu kuma Allah sai sun kuma ayar gaskiya ya wata ake ayi mata karatu na musamman amma dai في ah, هذا suna kare ne ina ba mu kurkuci dan mu ciwo da harshe ina ba mu fara mana da ina ta da mu da lafiya ina kama da cikin hankali Allah ya rubuta mu hankali Allah ya kare mu da lafiya da cikin mu lafiya da cikin ganin mu Allah ya bar mu da sarfin mu har zuwa lokacin mu ina cikin mu da yawo da Allah dukkan masu yi mu da dawo da su Allah ya rubuta mu da lafiya ya Allah marayu da Allah ɗan mu ka taimake su ya Allah shi da wani da Allah fiki mu da zuwa gare ka kowane mu da bukatar mu da bukatar ka ba kana da abin bayarwa ka ɗauke ka ba ka rubuta ka ba Allah mu da ka ka kai Allah ya ba ka Thank you.